وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa da yardarsa ya ja kwanakinmu ya zuwa wannan wata mai tarin albarka watan ramadan al'amari ne da wadda ya san alkhairin da ke cikinsa ya tsananta godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala idan da bayi sun san abin da ke tattare da watan ramadan na alkhairi za su yi burin a ce duka shekara ma watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi maganganu game da wannan wata mai albarka annabi yake cewa idza kana awwalul lailatin min ramadan annabi ya ce idan daren farko na ramadan ya shigo kamar jiya da daddare da aka sanar da mu cewa an ga wata wannan dare da muka shuɗe jiya da daddare shine daren farko na watan ramadan annabi ya ce idan kana awwalu lailatin min ramadan idan daren farko na watan ramadan ya shigo abu na farko da ubangiji ke ma bayi na alkhairi sufidati shayatin wa maradatil jin Allah zai sa mala'iku su kama dukkan kangararrun shaidanu da aljanu waɗanda ke ingiza bayan Allah su yi nutso a cikin sabon Allah Allah zai ce a ɗaure su wadda kafin ramadan za ka yi ta faɗi tashi ne wajen neman tsari a gun Allah ya tsare ka da su a ramadan sai aka yi alfarma a kama su a tsare su shi yasa za ka ga galibi har intramol a ramadan sai ka gansu a masallaci jama'a mun fahimta wa futuhat wa gullikat abwabun nar za a bubbude za a kukkule kofofin wuta daren farko na ramadan daren farko na ramadan yana shigowa Allah zai ce a kama kofofin gidan wuta duka a kule falam yuftah minha babun Allah ba zai ba da izinin a buɗe wuta ba kuma sai Ramadan ya fita malamai suka ce ma'anar kule ƙofofin wuta ma'ana a Ramadan kuma babu harkar azaba sai dai harkar rahama kawai saboda ka wadda ya taɓe a Ramadan wadda ya halaka a Ramadan to shaƙi ne na ƙarshe ma'ana maras rabo ne na ƙarshe wa futihat abwabul janna Allah zai ce a buɗe ƙofofin aljanna ma'ana a buɗe ƙofofin aljanna ma'ana duk wanda yake bukatar shiga aljanna an buɗe ƙofa ya zo ya wuce jama'a mun fahimta wa futiyat abwabul janna za a bubbuɗe ƙofofin aljanna falan yublaq minha babun ba ƙofa ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna da za a buɗe har sai kuma watan ramadan ya fita ba ƙofa ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna da za a kule sai ramadan ya fita ma'ana yanzu kawai ana harkar shiga aljanna ne wa yunadi munadin Allah zai saka wani mai kira yayi kira daga cikin mala'ikunsa ya bagi alkhairi aqbil bi ma'ana talib alkhairi aqbil Allah zai ce ya mai kiran zai ce ya kai wanda yake fafutukan alkhairi kake so ka shiga aljanna kana faɗi tashi domin neman samun yardan ubangiji to ka fiskanto ma'ana ka juyo ga lokaci ga zamani na shiga aljanna da kuma samun alkhairan Allah waya bagiya sharri aksir zai ce ya kai ne neman sharri ma'ana ka fada nan aikin sharri ka fada nan aiki sharri zai ce aksir ka taka makan ka birki walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu layla annabi yace Allah yana da waɗansu dubban mutane wadda ake ‘yantar da su daga wuta a kowane daren watan ramadan tun daga daren farko har daren da aka ce kuma an ga wata gobe sallah akwai waɗansu dubban mutane da za a shigar da sunayensu cikin sunayen ‘yan aljanna ba su ba wuta ba su ba wuta an ‘yantar da su an ‘yantar da su daga wuta har abada me suka yi Allah aka musu wannan gatan ya ce kawai alfarman sun shiga watan Ramadan. akwai alkhairi a ciki ko babu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ramadan da wata shida suke juyar da addu'o'insu wajen roƙon Allah ya kai su ramadan idan Allah ya ja kwanakin mutum da rai da imani ya shiga wannan wata mai albarka to ya kasa kayansu kuma ya siya abu guda wadda yake da haɗari a game da al'amarin watan ramadan yana daga cikin abu mafi da hankali a watan ramadan ayyuka na alkhairi da muka yi ta karantawa muka yi ta darussa a kansu da ake bukata a watan ramadan domin mutum ya dace da waɗannan alkhairi to matsala guda ɗaya kuma shine idan kuma baka tsaya ka yi abin da ya dace a ramadan ba to nan kuma ka shiga uku jama'a mun fahimta da'a a watan ramadan neman kusanci a wajen Allah a watan ramadan tsayuwa da bauta a watan ramadan ayyukan alkhairi a watan ramadan to idan kuma baka dace da wannan alkhairin ba to kuma bone ya tabbata a kanka jama'a mun fahimta shi ba kaman azumin litinin da alhamis bane idan azumi ne na litinin da alhamis idan mutum bai yi ba iyakaci kawai bai yi bane ba za a bashi ladan waɗanda suka yi ba ina iyakacin ta kenan idan bai tashi ya yi kiyamun laini ba iya abin da ya rasa ba za a bashi ladan waɗanda suka yi kiyamun laini ba akwai waɗansu salloli da ake ce musu rawatib su ne sallolin nafilfili da suke alaƙa da sallan farilla kafin a yi sallar asubahi akwai raka a tamil fajir ba raka a biyu ba kafin zahar akwai na raka a biyu ko raka a hudu bayan zahar akwai raka a biyu ko raka a hudu kafin la'asar akwai raka a biyu ko raka a hudu bayan magariba akwai raka a biyu bayan isha'i akwai raka a biyu aƙalla abin da ake bukata mutum ya samu a wuni shine raka'a goma sha biyu kaga idan da zai takaita akan bibbiyun yayi raka'a biyu kafin asubahi yayi raka'a biyu kafin azahar ya yi raka'a biyu bayan azahar ya yi raka'a biyu kafin la'asar ba raka'a takwas ba ya yi biyu bayan magariba ya yi biyu bayan isha'i ba goma sha biyu ba annabi ya ce duk wanda ya tsare waɗannan raka'a goma sha biyu a cikin ininsa annabi ya ce in bai shiga aljanna ba bai mutu ba ne in ya mutu zai shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna fahimta to idan mutum ya ce duka ba zai yi ba iyakaci kawai wannan falala da ake ba wa masu yi shi ba za a ba shi ba to amma a ramadana idan kai feni kamar tsine maka albarka Allah yake yi jama'a mun fahimta domin duk wata kofa da za a buɗa ma karabauta ka yi nasara ka riski rahama an buɗa to idan ka gagara ci a ramadana annabi ya ce Allah wadaranka jama'a mun fahimta hadisi ne al-imam ibn hibban ya fidda malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisin annabi ya ce man adraka shahara ramadan duk da ya riski watan ramadana yana da rai yana da lafiya falam yughfar lahu amma bai yi aiki da Allah zai gafarta mishi ba bai yi aiki da za a yanta shi daga wuta ba fa abadahu Allah Allah ya daɗa nisanta shi daga rahamar Allah wannan nisantawan kamar tsinuwa ne to matsalar shi ne idan kuma ba mu tashi mun yi abin da ya dace a Ramadan ba to kar ka ɗauka kuma kamar na sauran kwanaki ne in baka yi ba iyakaci a ce kawai ka rasa ladan masu a Ramadan idan ka kwafsa to za ka daɗa nisa ne da Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyuka na alkhairi waɗannan kwanaki da muka shige su masu albarka muna roƙon Allah da za mu aiwatar ya tausaya mana ya karɓa mana mu Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu dace da alkhairan duniya da lahira yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1439 wadda ya dace da 17 ga watan biyar da takwas. muna roƙon Allah ya sa mu karanta abin da za mu karanta daidai mu dace da daidai Allah kuma ya taimake mu wajen aiki da abin da muke karantawa mafi alkhairin karatu shine karatun da aka yi aiki da shi babu riba ga duk abin da mutum ya karanta matukar bai yi aiki da shi ba idan mutum ya karanta karatu ko ya saurari karatu kuma bai yi aiki da karatun bai kan zama mishi musifa a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wal qur'an hujjatul laka aw alayka shi alqur'ani yakan zama hujja akanka ko yakan zama hujja gare ka idan mutum ya karanta alkur'ani ko aka karantar da shi alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani to alkur'ani ya zama hujja gare shi idan mutum ya karanta alkur'ani ko aka karantar da shi alkur'ani yake aiki da alkur'ani to alkur'ani zai zama hujja a kan shi Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace insha Allah bana za mu yi tafsirin alkur'ani mu ne daga suratu ibrahim suratu ibrahim sura ce da take ɗauke da darussa masu yawa wadda aka ɗora bayi aka shiryas da bayi zuwa ga alkhairan duniya da lahira suratu ibrahim sura ce makiyya ɗaya daga cikin darussan da suratu ibrahim take karantaswa shine cusa aƙida nagartacciya a zukatan bayi idan mutum ya rasa aƙida ya rasa addini idan mutum ya rasa kyakkyawar aƙida to ya rasa addini surar ta karantar da cewa babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da ake bauta mishi koma bayan Allah bai cancanta ba bai dace da wannan bautan ba zalunci ne karkatar da gaskiya ne gabarin mazauninta aka kaita wajen da ba wajen zamanta ba babu wani wadda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba suratu ibrahim ta karantar da mu yadda gwagwarmaya ta kasance tsakanin gaskiya da ƙarya yadda manzannin Allah suka yi kira zuwa ga Allah suka nusar da bayi suka shiryar da al'ummominsu zuwa ga shiryar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su da ita waɗanda suka bi Allah ya nuna mana yadda al'amarinsu ya ƙare waɗanda ba su bi ba suka yi faɗa da gaskiya suka yi faɗa da manzanninsu su ma Allah ya ba mu labarin yadda al'amuransu ya ƙare suratu ibrahim ta yi magana akan tashin alƙiyama da kuma tabbatar mana da alƙiyama gaskiya ne duk daren daɗewa da a yi tashin alƙiyama duk daren daɗewa da a yi tashin duniya duk daren za ka je ka tsaya a gaban Allah ya yi magana da kai ya maka tambayoyi akan abin da ka aikata abin da nake yi in mai kyau ne ma kaina nake yi wa in maras kyau ne wa kaina nake yi wa abin da kake yi in mai kyau ne wa kanka kake yi wa in maras kyau ne wa kanka kake yi wa domin kowa Allah zai mishi hisabi da abin da yake aikatawa muna roƙon Allah ya yi mana muwafaka ya sa mu dace da daidai mu karanta daidai mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله مدوكتين سركية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را waɗannan harufa su ake ce musu alhuruful muqatta mun sha yin dogon bayani a tafsiran waɗansu surori da muka yi a baya game da alhuruful mukaffa malaman tafsirin alkur'ani sun tattauna game da waɗannan haruffa da ake ce musu alhuruful mukaffa shin wani saƙo suke ɗauke da shi zuwa ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce waɗannan alhuruful mukaffa'a suna sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu malamin suka ce a'a waɗannan alhuruful mukaffa'a sunaye ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamin suka ce a'a alhuruful mukaffa'a ba wadda ya san ma'anansu kawai in ba Allah ba saboda haka idan suka karanta waɗannan harufa kawai sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi sai su ci gaba da tafsirin alqur'ani su malam Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa alhuruful mukaffa ba su da wani ma'ana da mutum zai ce ga su da shi ne su amma dai a dunkule alhuruful mukaffa suna isar da wani saƙo ne zuwa ga bayi game da girman alkur'ani da kuma darajar alkur'ani cewa alkur'ani gagarbadan littafi ne sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala malam shankiki ya ce domin duk lokacin da ka karanta waɗannan haruffa a farkon wata sura daga cikin surorin alkur'ani za ka ga karatun da ke biyo bayan waɗannan haruffan magana ne akan shi alkur'ani kansa da kansa idan aka ce alif lam sai a ce zalikal kitabu la raiba fihi idan aka ce sad sai a ce wal qur'ani bi dhikr of sai wal qur'ani duk inda ka dubi waɗannan harufa daga inda aka ambace su to karatun da ke biyo bayan su magana ne akan alqur'ani mu'jizar da alqur'ani ke dauke da shi da kuma tabbatar da cewa alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wannan shine fahimtar shekul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki yace kitabun anzalnahu ilayka wannan alkur'ani wani babban littafi ne ga garabadan littafi ne littafi ne da ke cike da albarka anzalnahu ilaika da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa min zulmati ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ila min zulmati ila nur daga cikin dufai zuwa ga haske bi idni rabbihim kuma zaka yi hakan ne da izinin ubangijinsu ila siratul azizul hamid ka dora su akan tafarkin Allah mabuwayi wanda yake abin yabo jama'a mun fahimta wannan aya abu na farko da take dauke da shi na sako shine ta gaya ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam manufar saukar da alqur'ani shine don a da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske jama'a mun fahimta inda za a tambaye ka a yi maka jarrabawa menene dalilin da ya sa Allah ya saukar da alkur'ani in ka ce don a da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ka ci jarrabawar manufar saukar da alkur'ani ya kai wadda kake karanta alkur'ani ko kake karantar da alkur'ani ko kake tafsirin alkur'ani shine ka da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske kai da kake sauraron alkur'ani ko ake karantas da kai alkur'ani ka san manufa na alkur'ani shine ya da kai daga cikin duhu zuwa ga haske idan ka haddace alkur'ani ka iya tafsirin alkur'ani ka haddace bukhari ka haddace muslim ka haddace tirmidhi ka haddace duk abin da ka haddace na ilimin mukan addini idan baka fita daga cikin duhu zuwa ga haske ba wannan abin da ka haddace ba zai amfane ka ba manufar saukar da alkur'ani shine fita daga duhu zuwa ga haske fita daga kafirci zuwa ga imani fita daga shirka zuwa ga tauhidi fita daga saƙon Allah zuwa ga da'a ma Allah fita daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u jama'a wannan shine abu na farko da Allah ya saukar da alkur'ani don shi inda za ka yi tilawan alkur'ani duk inda ka zo inda Allah ke magana akan dalilin saukar da za zaka je yana cewa ni na saukar da alkur'ani ne don in shiryar da ku na saukar da ƙur'ani ne don in da ku daga cikin duhu na ɓata, duhu na jahilci duhu na kafirci in kai ku zuwa ga hasken imani da tauhidi jama'a muna fahimta huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin بآيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله يتي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات Allah shi ne yake saukar da ayoyinsa waɗannan na alƙur'ani yunazzilu ala abdihi yana sassaukarwa wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayatin bayyinatin ayoyi bayyanannu wadda hukunce hukuncensu yake fili bayanansu yake fili kamar wani ne yace Allah me yasa kake saukar da waɗannan ayoyi Allah yace li yukhrijakum min zulumati ilan don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske ƙarshen Allah sai ce wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim Allah yana da tsananin tausayi a kanku game da al'amarin ku Allah na da tsananin tausayi da kai. jama'a mun fahimta sau da yawa mutane ba su fahimci manufar shar'anta shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana Allah ya saukar da alƙur'ani ne domin yana tausayi mu Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda yana tausayi mu Allah ya shar'anta shari'a ma bayi ne domin tausayin bayi shi fa Allah shine ar-rahmanur rahim shine ar-rahmanur rahim Allah wadda ma ya kyautata alaƙarsa da Allah wadda ya juyar da al'amarinsa zuwa ga Allah idan aka ce na malami ne na addini aka ce wani ɗalibi ne na ilimi na addini abinda mutane suke ji a ransu kawai shi mutumin kirki ne in da a yi hulɗa da shi kawai alkhairi da a samu to ina kuma shi ubangijin da wannan ɗin yake bi jama'a mun fahimta babu wata hulɗa da Allah zai yi da bawa in ba ta rahama ba babu wata hulɗa da Allah zai yi da bawa wata alaƙa da ubangiji zai yi da bawa in ba ta rahama da jin kai ba sai dai idan bayan ya halakar da kansa to abin da ya jibanta kuma sai a jibanta mishi sufiyanu sauri sufiyanu sauri yake cewa laukan yarani lahu yawmal qiyama annahu autu hasibu tuhasibuni ummi laktartu an yuhasibani Allah li'annahu arhamu bi min ummi yace idan da za a yi tashin alkiyama a tsaida ni a filin alkiyama za a mun hisabi sai Allah ya ban zaɓi ya ce mun ina so shi Allah ya mun hisabi ko ya bar ni mamata ta mun hisabi yace wallahi zan roƙi Allah ya mun hisabi don na san ya fi tausayina da jin kaina akan mamana yace na san soyayyarsa sa da jin kansa a kaina ya fi wadda mahaifiyata take mu ya ce wallahi ni inda zai ban dama a filin alkiyama ya mun hisabi ko mahaifiyata ta mun hisabi zan ce shi Allah ya mun hisabi ya ce don na san tausayinsa a kaina ya fi tausayin mahaifiyata a kaina zai kira ka ga wani abu idan ba alkhairi ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ya ce mishi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aike ka zuwa ga al'ummar ka ba Allah ya ce sai don jin kai ga talikai kawai ka zama rahama gare su annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa da kansa yakan ce ana nabiyyur rahama yakan ce ni fa annabin rahama annabin jin kai jama'a mun fahimta babu wani abu a cikin shari'ar mu mai albarka babu wani abu a cikin shari'ar mu mai albarka idan ba alkhairi ba rahama ce jin kai ne shedan shi yake juya al'amurra wa bayi yake saƙa musu waɗansu munanan tunani kasan wani yana ganin addini kamar wani ɗawainiya ne kamar wani wahala ne jama'a mun fahimta addini rahama ne tausayinka yasa Allah ya shar'anta addini jin kai da Allah ke yi wa bayi yasa Allah ya shar'anta addini jama'a muna fahimta Allah ya ce to kitabun anzalnahu ilaika littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam litukhrijan nas min az-zulumati ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske kafirci duhu ne shirka da Allah duhu ne jahilci duhu ne saƙon Allah duhu ne duk abin da mutum ya fidda addini a cikinsa abin sai ya zama duhu a kan shi jama'a mun fahimta duk abin da mutum ya fidda addini a ciki ya ce yau zai yi rayuwa a kaza amma ba ruwansa da addini abun to ya shiga cikin duhun da bai san iya zurfin duhun ba Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الله أكبر وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير Allah ya ce ba za su daidaita ba ba sa'o'in juna ba ne ba daidai suke ba Allah ya ce makaho da mai gani wa ma yastawi al-a'ma wal basir ba wanda yake bukatar sai ya je primary school ko secondary school kafin ya gane wannan misali bambancin da ke tsakanin makaho da mai gani ba wanda yake bukatar sai ya je islamiya kafin ya gane bambancin da ke tsakanin makaho da mai gani Allah ya ce ba za daidaita ba makaho da mai gani makaho shine kafiri makaho shine wadda ba ruwansa da addini a makance yake tafiya mai gani Allah ya ce shi ne wadda ya imani da Allah yake tafiya a inuwar musulunci bisa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala zulumat wala nur Allah ya ce da haske Allah ce ba ɗin suke ba ba wanda yake bukatar sai an mai dogon bayani kafin ya gane bambancin da ke tsakanin duhu da haske musulunci haske ne duk abin da ba musulunci ba duk abin da ba musulunci ba duhu abin ke da shi duk abin da ba musulunci ba duhu ne duk lokacin da mutum ya ajiye addini a gefe duk inda ya shiga ya shiga duhu wala zulumat wala nur Allah ya ce da haske da dufai Allah ya ce ba za su daidaita ba wala zin wala harur Allah ya ce da inuwa da rana Allah ya ce ba za su daidaita ba kafirci rana ne musulunci inuwa ne imani inuwa ne kafirci rana ne wahala ne da'a ma Allah inuwa ne kafirce ma Allah saba ma Allah rana ne wahala ne wala zillu wala harur Allah ya ce da inuwa da rana ba za su daidaita ba wa ma yasta wani ahya wani amwat Allah ce da matattu da rayayyu ba za su daidaita ba wannan ya mutu wannan yana raye Allah ya ce ba ɗaya suke ba wadda yake matacce shine wadda ba musulmi bane ba wadda yake matacce shine wadda bai rike addini ba wadda yake rayayye shine wadda yayi imani kuma yake tafiya akan doron imani jama'a muna fahimta Allah yace ba ɗaya suke ba to galibi idan Allah ya zo ambaton alkur'ani ya zo ambaton sunna wannan shari'a da Allah ya shar'anta mana sai kaga Allah subhanahu wata'ala yana ambaton sa haske duk abin da ba shi ba sai ya dinga ambatansa duhu duhu duhu jama'a mun fahimta awa man kana maitan fa ahyaynahu fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله يتي أو من كان ميتا ينزود ديكي متي وديكي متنن شيني كافري awa man kana maitan wadda yake macen nan shine wadda ba ruwansa da addini ba ruwansa da addini awa man kana maitan fa ahyaynahu Allah ya ce sai muka rayas da shi da imani muka rayar da shi da musulunci waje Allah lahu nuran yamshi bihi fil nasi muka sanya mishi wani haske da zai dinga tafiya a cikin mutane a cikin wannan hasken kaman masaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha Allah ya ce yayi daya da wanda yake tafiya a cikin dufai ba zai fita a cikin duhun ba Allah ya ce sai daya ka san matsalar da muka samu duhu na kafirci duhu na sabon Allah duhu na bidi'a duhu na kowane irin sharri dalilin da sa duhun baya fito mana fili saboda mu ma kanmu muna cikin wani bangaren duhun ne ba za ka gane daɗin musulunci ba sai in kana cikin hasken amma kai ma kanka macuci kai ma kanka makahici kai ma kanka mazinaci kai ma kanka dan caca kai ma kanka dan giya dan shaye-shaye manomin mata kana zuwa wajen bokaye kana tsafe-tsafe kana waɗansu abubuwa ba za ka gane duhun da kafiri ke ciki ba saboda kai ma akwai wani sashen duhun a kanka jama'a mun fahimta idan da kana cikin haske ne ka hangi wanda yake duhu duk da ka gane waɗannan misalsalu da Allah ke mana wallahi ba na haka ne matsalar shi ne kai ma akwai sashin duhun a kanka saboda haka duk bayanin da ake yi na duhun da bata ke ciki ba za ka gano abin ba yanzu akwai wata aya a suratun nur auka كظلمات ظلمات في بحر لج يغشاه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور wannan ayan Allah na misalin kafirai ne da irin ayyukan da suke yi misalin farko sai ya ba da misalin aikin da kafirai suke yi mabaranta suke yi da kawalwalniya wannan kyalli da mutum ke gani akan kwanta idan rana ta yi kamar ruwa Allah ya ce sai lokacin da ya iso wajen sai ya ga babu ruwa a wajen ya yi aikin banza ko bai ba misali na biyu sai Allah ya ce auka zulumatin fi baharin lujiyin Allah ya ce ko misalin arni aikin arni abinda arni ke rayuwa a ciki Allah ya ce ka zulumatin kamar dufai ne sai ya ce fi baharin lujiyin a cikin wani teku mai tsananin zurfi in uwa fahimci wannan misali mutum ne ya subce sai ya fada teku tekun ma Allah bai bar shi a ordinary teku ba sai ya ce fi baharin lujiyin tekun da za a ɗebi dubban kilomitas kafin a je ƙasansa Allah ce mutum sai ya subce sai ya fada wannan ruwan kuna fahimta auka zulmatin fi baharin lujjin shahu maujun da ya fada cikin wannan teku mai mugun zurfin sai kuma igiyar ruwa sai ta tumbatsa Allah ce sai ta lullube saman inda ya fada min fauqihi maujun sai wata igiyar ruwa ta biyu ta sake tashi ta sake lullube saman igiyar ruwa ta farko jama'a kuna ji min fauqihi sahab sai girgijar hadiri mai duhu sai ya zo ya rufe saman duhun wannan igiyar ruwan na biyu kun gane magana Allah ce in kana so ka gane duhun da arne ke ciki Allah ce irin duhun kenan jama'a mun fahimta auka zulumati kamar dufai da fi baharin lujiyin a cikin wani teku mai tsananin zurfi ya shahu mautun sai igiyar ruwa sai ta zo ta lullube saman inda wannan mutumin ya fada min fawqihi mawjun sai wata igiyar ruwa ta biyu ta taso ta zo ta sake lullube saman igiyar ruwa ta farko min fawqihi sahab sai girgije da gajimare mai duhu sai ya zo ya lullube saman igiyar ruwa ta biyu zulumatin ba'daha fauka ba'd Allah ce ga dufai saman dufai dufai akan dufai idza akhraja yadahu lam yakad yaraha Allah ce inda zai daga tafin hannunsa bai isa ya gani ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur Allah ce wanda ban haska mishi ba ba zai samu haske ba kafirci duhu ne in ka ga mutum na bid'a a duhu yake in ka ga mutum a sabon Allah a duhu ne to amma kai ma in kana cikin wani sashi na wannan barnan ba za ka hango duhun yadda ake bada misali ba yanzu wannan shirka da Allah da kake ganin shirka da Allah Allah ya ce wa man yushrik billahi fa annama kharra min as-sama'i كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والله ما لن كزي كي da wani boka da wani malamin tsibu, wai wani ya je ya duba ma wani abu koya maka aiki akan kaza wallahi abin da ya fi sauƙi a rayuwarka inda ka sani ka shiga jirgin sama ta fashe da kai a sama Allah ya ce wallahi ya fi maka sana wa man yushrik billahi Allah ya ce wanda ya shirka da Allah idan mutum yayi tarayya ma Allah to misalin sa fa ka'annama kharra min as-sama'i Allah ya ce kamar mutum ne ya subuto daga sama jama'a kuna ji ka ji dai misalin kafirci da yanzu mu karanta to ga shirka da Allah faka annama karra min samai Allah ce kamar mutum ne ya subuto daga sama yana wulwulowa yana faduwa fataktafuhu tsayu sai tsuntsaye su yi sufa su je suna cafe shi suna kartan namansa suna cafan namansa suna bin shi kuma yana wulwulowa au tahawi bihi rihu fi makanin sahi ko iska ta kaɗa shi wani kwazazzabo mai nisa ta je ta jefa shi da wannan ba gwanda haɗarin jirgin sama ba to duk saƙon Allah haka yake duk saƙon Allah haka yake duk saƙon Allah haka saƙon Allah yake duk afkawa cikin laifi jama'a muna fahimta to waɗannan dufai Allah ce ya saukar da alkur'ani ne don a fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske yanzu mun gane irin waɗannan dufan ko sau da yawa in malamai suka zo fassar ayan zaka ji suna duhun jahilci duhun kafirci duhun kaza duhun kaza idan ka dubi jahilci bai yi kama da komai ba a wajen sharri shi jahilci abun sharri bayi da sa'a abun sharri jahilci bayi da sa'a idan mutum jahili ne a addini idan kasuwa ya fara wallahi da zai gama kasuwan ba sai ya zama dan wuta domin bai san inda hannunsa zai kai kai ba da abin da zai shiga wuta da abin da ba zai shiga wuta ba bayan bambancewa addini ne kawai zai nuna mishi abu kaza jahannama ne abu kaza jahannama ne abu kaza la'anar Allah ne abu kaza tsinuwar Allah ne abu kaza fushin Allah ne idan bayi da ilimi zai yayi ko komai duk abin da mutum ya sa a gaba in jahilci ya shiga cikin wannan abu to ya halaka ya gama ya halaka ya gama jama'a mun fahimta to a fidda mutane daga cikin dufai na jahilci duk rayuwar da kaga mutum zai duk rayuwar da kaga mutum zai in dai da jahilci ne to sai ya taɓo abin da zai halakar da shi to waɗannan duka dufai ne da Allah ya ce ya saukar da alkur'ani ne domin a fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske a raba ka da miyagun ɗabi'u a raba ka da cututtuka irin na zuciya ka bibi alkur'ani za ka ga galibi duk inda Allah ya ambaci dan adam sai ka ga ya siffanta shi da wata mummunar ɗabi'a to wannan mummunar ɗabi'ar ita ce ake so a fidda kai daga ciki don ka zama very clean yadda za ka rayu a duniya a cikin aminci ka gamu da Allah a cikin aminci sai ka ji Allah na cewa innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله يتي إن الإنسان خلق هلوعا الله يتي من هلتي دم أدم أن هلتي دم أدم Allah ce da tsananin raki da tsananin fargaban shiga wahala jama'a mun fahimta idan massahu sharru jazu'a in sharri ya shafe shi ya fada cikin wata danja Allah ya sai yayi taraki kowa sai ya ji wa idza masahu alkhairu manu'a in alkhairi ya same shi sai ya rufe ba wanda zai sani yanzu ka zauna da mutum shekaran ku 20 baka san nawa ne albashinsa ba amma in dubu goma zai bata ne ka sani قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان allah ya ce kulka ce musu كتير سلو أنتم kaza ina رحمة idan da mallakar taskokin ubangiji na a hannun ku yake ko mutane ku ne masu raba arziki idan la'amsaktum kashe infaq Allah ya ce da kun rike saboda kin kar ku taimaka Allah sai ce wa kana insanu qatura qaturan bi ma'ana bakhila shadidul bukhl Allah ya ce don dan adam na da mugun ruwa to litukrijan nasu min zulumati ila nur don araba ka da wannan dabi'a wala qad sarrafna fi وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Allah ya ce ɗan adam na da mugun musun kin gaskiya innal insana la zalumun kafa innal insana li rabbih lakanud dukkan waɗannan فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا الله يشهد أن أدم قال ظالم ga jahilci bai iya bai ce ya iya a yi mu'amala da shi ya yi a wani zai ce kanin a juna kuma ga gaggawa in abu ya taso ayi yi a ƙari jama'a mun fahimta to irin waɗannan sifofi haka suke da yawa a cikin alkur'ani jama'a mun fahimta to cewa an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam litukhrijan nasa min az-zulumati ila nur don ka da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske jama'a mun fahimta waɗannan ai sune dufan ko a fidda mutum daga cikin kafirci a nuna mishi musulunci a nuna mishi imani a fidda mutum daga cikin miyagun bidi'o'i na dauɗa a nuna mai sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. a da shi daga cikin miyagun ɗabi'u munanan halaye a kan shi haske ta ingantacciyar rayuwa ɗabi'u kyawawa Allah ce to manufar saukar da alkurani shine don fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske jama'a mun fahimta wannan haske shine imani wannan haske shine musulunci wurare da yawa da ka samu shi kansa addinin Allah na kiransa da hasken ma gaba ɗaya الله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله يسي فآمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله كي إيماني دا منزنسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي والنور الذي أنزلنا ku yi imani da hasken nan da muka saukar alkur'ani da sunna alqur'ani da sunna ka san dalili da yasa qur'ani ya zama haske Allahu akbar shi dan adam a sa, a ɗabi'ar dan adam ɗabi'ar dan adam duk inda ka gan shi a duniya ko da jahili ne za ka ga yana faɗi tashi wajen jawo makansa alkhairi sannan za ka ga yana faɗi tashi wajen tunkuɗe makansa sharri jama'a mu fahimta duk inda ka samu mutum za ka samu yana struggling ne yaya za a yi ya riski abu mai amfani yaya za a yi ya yi nasara yaya za a yi ya yi galaba yaya za a yi ya riski alkhairai sannan kullum za ka samu idonsa na jani yaya za a yi ya kare sharri makansa kar ya cuce shi wannan haka mutum ya yake zama kun fahimta to Allah sai ya saukar da wani haske kamar torchlight ne wai ka dinga haska abubuwan kana gani kana ne wallahi dinci kar ka kai hannunka kan abin da zai harbe ka ga haske ka haska kar ka kai hannunka kan abin da zai cuce ka kan abin da zai halakar da kai Allah sai ya baka wannan wahayi mai albarka ya zama maka haske saboda ka dinga tafiya a cikin wannan hasken shi yasa dan adam yana da bukatuwa zuwa ga addini wallahi sama da bukatuwarsa zuwa ga abin da zai ci da abin da zai sha wallahi doktor dan adam yana da bukatuwa zuwa ga addini sama da bukatuwarsa zuwa ga numfashi yadda kake bukatar domin addini rayuwa ba za ta yi ban ba addini wallahi ba za ta yi ba ba za ta yi ba ba za ta yi ba channel in rayuwa abin da zai ba da signal komai ya tafi daidai wallahi ne addini daga inda ka yanke wannan network din wallahi kai kanka inda zaka nutsu ka kalli tunkiyar ka ko ragonka ka kalli kanka na rantse da Allah ba za ka rayuwarka da nata ba na farko suna ci ko ba su ci suna jima'i ko ba su yi suna haihuwa ko ba su yi ka duk abin da ka sani to ka gane wai kai ne da ba bambancin ka da waɗannan shanu sai ka lura duk abin da kake suna yi to ka gano me bambancin ku wallahi tallahi bambancin ku addini in kuma ba addini in kuma ba addini to rashin daɗi zai sa ka ji ka a daɗi amma wallahi ba daɗi ba wata rayuwa wallahi da za ta yi wa addini in ka yi rayuwa ba addini wallahi ka cuci kanka wallahi ka cuci kanka more rayuwa more rayuwa wallahi tallahi shine addini wani daga cikin magabata yake cewa law alima muluku wa abna'ul muluki ma nahanu fihi min as-sururi wan na'imi lajadaluna alayhi bisuyuf yace idan na masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san abin da yake tattare da mu na jin daɗi da walwala saboda alaƙar mu da ubangijinmu da sun yaƙe mu akan wannan wannan ni'imar da ta kubbansu da makamansu to Allah subhanahu wata'ala ya ambaci addini haske ne saboda da shi ne za ka gane hanya da shi ne za ka gane tafarki da shi ne za ka gane inda za ka bi yanzu wannan aya da muka karanta ai abin da ayar take nuna mana shi alkur'ani zai ja ka ne tiriyan tiriyan har wajen Allah ba haka ayan tace ba litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nuri bi idni rabbihim sai ce ila siratil azizil hamid alkur'ani zai jagorance ka tiriyan tiriyan har yadda za ka haɗu da ubangiji lami lafiya ya haska ko bai haska ba ayar da muka karanta yanzu ita kuma malamai suka ce tana magana ne akan rayuwarka kaga wannan ta yi maganar alaƙarka da ubangiji da yadda za ta shirya da kai zuwa ga ubangiji to wannan kuma da Allah yake cewa a wa man kana maitan fa ahayaynahu wa ja'alna lahu nuran sai ce yamshi bihi fil nasi yadda zai yi mu'amala da mutane a cikin haske idan mutum ne addini ne ya rike addini da kyau wallahi ko kana jin haushinsa in ka ganshi sai ya burge ka idan ko mutum ya yi watsi da addini wallahi ko ɗanka ne ka ganshi sai ya baka haushi saboda ba shi da network tsakaninsa da ubangijinsa rayuwar irin rayuwar dabbobi yake yi والذين waya يتمتعون ويأكلون كما تأكل an'am يأكلون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله يسوى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم wuta ita ce makomarsu allah ya ce kafirai iya abin da suke gani a ji daɗi a duniya a ce a sha wannan shi ne iya more rayuwa Allah ya ce kamar yadda dabbobi suke Allah sai ce wannan rumasu wallahu wuta ita ce makomarsu na zuciya na zuciya Allah sai ce afaman sharaha Allah sadarahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم afaman sharaha Allah sadarahu lil Islam yanzu wadda Allah ya buɗe kirjinsa ya haska mai kirjinsa ya fahimci addini kasan duk abin da muke faɗan nan inda Allah zai maka muwafaka ya haska kirjinka ka dinga kallon abun yadda yake yadda yake ai ka kasa ka tsare Allah ya ce afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih yana kan haske na ubangijinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ce mishi alam nashara laka sadrak kai kan ba mun maka inshirahu sadar ba da Allah ya ba mu annabi Musa dama yace roƙe ni abinda da kake so abin da ya fara yace mishi rabbi shrah li sadri yace Allah amin inshirahu sadar idan an ce sata ba kyau ka ci kuɗin jama'a ba kyau natijar za ka ganta ƙwallolo a gabanka abin zai biyo baya to akwai abin da bai da sakamako ne babu mana babu ka cuci wannan ka cuci wannan ka cuci wannan to zai sha ne ba sunar Allah bane shi Allah a tsarinsa babu wani abu da yake wucewa haka babu idan ka yi laifi wa shi Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah zai yafe ya wuce amma in ka cuce ni o'o oh, oh, kawai sai ka biya ko kuma in yafe maka in na cuce ka o'o oh, kawai sai ka biya ko in yafe maka za ta tashi za ta tashi wallahi tallahi ba abinda ka cuci wani ba abinda ka tsinta a ƙasa ma kaga wanda ya jefa ai ba kai ka cuce shi ba shi ya yarda kayansa da kansa na rantsi da Allah in baka bi ka'idan shari'a ba sai ka biya ranar alkiyama balle wanda ka shirya dabara kan da tashi za ta tashi ko ba ta tashi ba za ta tashi za ta tashi so za ta tashi za ta tashi am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna Allah ce sa'a ma yahkumun Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at yanzu ji suke yi zato suke inji Allah wadda suke aikata munanan ayyuka an kuna za su sha su wuce a gunmu babu komai Allah ce sa'a ma yahkumun Allah ce wallahi sun yi hukunci ne muni ba kansu. wallahi annabi ya ce rago idan ya tafi rago sai an rama mishi a ranar alkiyama duk abin da kake ma matan kan nan wallahi za a rama mata duk abin da kake mata nan za a rama mata abin da kake ma 'ya'yan jama'a za a rama musu abin da kike ma mijinki za a rama mishi in ya yafe ya yafe in ta yafe ta yafe in ma'abuta hakkin da yake kanka sun yafe sun yafe amma wallahi in ba su yafe ba ba zai wuce ba ba zai wuce ba to waɗannan dufai su ne ake fidda bayi da su da alkur'ani da sunna jama'a mun fahimta waɗannan dufai miyagun ayyuka ayyukan kazanta masu dauɗa su ne ake fidda mutane daga cikinsu ta hanyar wannan wahayi mai albarka zuwa ga haske hasken shi ne nagarta shi ne imani Shi ne ayyuka masu kyau to ɗan adam yana bukatuwa zuwa ga wannan hasken kafin ya tafiya ai shine annabi yake cewa al'umma taraktukum alal bayda laylaha nahariha annabi ya ce na barku akan wani haske na barku kowa yana ganin gabansa na barku kowa yana ganin gabansa na bar ku babu duhu a kanku na bar ku akan wani haske lailuha ka hariha wannan haske da na bar ku akan san daransa kamar uninsa ne ma'ana hasken da na bar ku akan sa ko dare yayi shi duhu baya iya rufin shi la yuzubu anhu anha illa halin. annabi ya ce ba wanda zai tashi akan hasken nan sai wanda ya halaka da garan da ka bar wannan hasken annabi ya ce to ka halaka jama'a muna fahimta saboda haka muna bukatuwa Muyi rayuwa a har muyi rayuwa a inuwa na addini addini haske ne shi ke haska ma bawa dukkan inda bawa zai ci shi ke haska ma bawa dukkan inda bawa zai tinkara duk inda bawa zai je wannan haske shi yake mishi jagora jama'a mu ji tsoron Allah mu yi godiya ma Allah bisa ni'imar musulunci mu yi godiya ma Allah bisa ni'ima ta sunna mu yi riko da addini wanda bai yi riko da addini ba zai yi dan lana sani wanda bai yi riko da addini ba zai yi dan lana sani wanda bai rike addini da kyau ba zai yi dan lana Allah Allah yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufe zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu kuma ba zai yiwu ai a fidda wani daga cikin bata zuwa da shirya ba sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi izni wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske zai fitar da wadda Allah ya yi izinin a fitar da shi ne Allah ya ce za ka fitar da su ne daga cikin dufai zuwa ga haske da izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ma'ana da dace da muwafaka daga wajen ubangijinsu ila siratil azizil hamid zuwa ga hanyar Allah mabuwayi wadda yake abin yabo ma'ana a fitar da su daga cikin wannan duhun a ɗora su akan haske a fidda su daga cikin rana a shigo da su inuwa a ɗora su akan tafarki wadda za su amfani rayuwarsu sannan kuma bayan sun amfane ta a duniya kuma su amfane ta a lahira Allah ya mana muwafaka da tafiya a cikin wannan haske duniya da lahira Allah ya amsa mana Allah ya karɓa mana sai mu kwana a nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu kuma za mu zo mu ɗora ne akan ayar akwai wani bangare nata da za mu yi ƙarin bayani a kai fa subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk